بسم الله الرحمن الرحيم مجلس يرأت في اللتاف أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم من بيان أخي إناية الإسلام بالوقت وطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سننه sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da kula da lokaci a سنون sunnoninsa حيث نظم حياته اليومية سيد النبي السماء يتارى رايوة سيود غوذي تيود كله رايوة من ذا الله السماء تكتك الآن شيسا وخير الهدي حدي محمد siyayyen tsarin rayuwa shine صلى الله عليه وسلم لا هدي يشبه هديه ولا wala ما هو wani tsarin da ya kama da na manzan Allah su sanama ko kuma ya yi ya kusa da shi sau da ka haifu na zuwa hayata yata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara rayuwarsa ta yau da kullum wa aka da sannan annabi su sanama ya karfafa ala an na kulla udwin cewa kowace gaba min a a'dha'il insani daga cikin gaɓoɓin ɗan adam lahu haqqun alaihi to wannan tana da wani haƙƙi a kan ɗan adam kowace gaba kullu sulama min ibn adam alaihi sadaqa ko haka manzo so me yace wa anna li rabbih alaihi haqqan kuma lalle ubangijinsa yana da haƙƙi a kansa wa anna li ahlihi alaihi haqqan kuma iyalan mutum suna da haƙƙin sa akan suna da haƙƙi a kansa wannan hadisi ne hadisin abdullahi bin amur bin al'as radiyallahu anhuma da kuma hadisin salman al-farisi radiyallahu anhuma ziyarar da ya kai ma abu darda radiyallahu anhu kai masa ziyara ya ga yadda abu darda ke rayuwa matar shi ra'aha mutabazzila aw mubtazila ya ganta ba kwalliya ya ce ya ummar darda imali araki mubtazila sai wanda ganki ba kwalliya ba komai kasa haka ya ce sal sahibak tambayi mutumin ka tambayi abokin ka ka labari ba matsala daga gare ni ce matsala daga gare shi ne ba ya damuwa da ni ko ne kwalliya ma ba ruwan shi bai san ba yi ba sumun laila yasumun ya wa yaqumun nai, da rana ta azumi da daddare kuma kawai ta kiyamun laili ba ruwan shi da ita to ya za ya ke kwalliya ولما سمع أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يصوم كل يوم لوكسن da ya ji labarin cewa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma yana azumi kullun wa yusalli al-layla kull yawm sannan kuma yana sallata dare kullun nahahu an zalik annabi sama ya hana shi sai da yasa aka kira mushi shi baban shi kai tsara in kai jam'in riwayat in ka tara riwayoyin da baki ɗaya baban sai kai tsara ya ce ni ne abi imra'atan ta sharafin min ƙuraishi fawajattu la an hashu laha babana ya aura min wata mata da ne daraja a cin ƙuraishawa yanzu ni ba na da bukatar ta kawai لما أجد نفسي min قوة العبادة saboda أبن nake jin كينا kawai إبادة ibada kawai التأذن ta sallah ta azumi baban ya je kai ziyara wata rana ya zo gidan ya ta ya ciki ta ce bai ma san halin da nake ciki ko wannan gadon bai ma san ya yake ba in na gyara gadon kai ko kwanciya ma bai yi san me ni ya ruwan shi da amma sai da ta yabe shi ce nemal abdu salihu li rabbihi ce game da sa bai da matsala ibada yake ma Allah ko da shi kaga fa'ata rabbahu haqqahu wa bakhasaha haqqaha ya toye mata hakkinta ko ba Allah hakkinsa to wannan rayuwa ba a yi da ita ba so da ka ya hada shi وأمره بتنظيم شؤونه الربانية مع ربطها بالشؤون الاجتماعية والأسرية أن سمع يأمر شيش بتنظيم شؤونه الربانية شيوا يتارى لمرا سنة أبنجد أبوبون في إبادة ويزم يتارى سكس تفره مع ربطها بالشؤون الاجتماعية تارى يد زي يأوري سو يتكد سو أتاري لمرا سنة na zamantakewar yau da kullum wal usayyati da kuma na iyalansa haka ake bukatar kai shi yasa kada ka rika karanta shira irin su Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi a ce maka ana kawo mishi abincin safa a tarar da jiya da daddare ka ce kai kuma zaka dinkin shi a gidanka da matarka a'a zaka Muhammad ibn Shihab az-Zuhri wa anta anta وقد عرفت من أنت وقد عرفت من هو وقد أردت من هي زوجك وقد أردت من هي زوجك سنن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله عليه سلم أن تنبي نانائش رضي الله عنها ميكي أتشنجها فتشيني كان يقوم بمحنة أهله ينا تاشي تنبي يتيمك إعلان في mihna me yasa balarabe ya zabi a lugar a lugar ake cewa mihna sana'a sana'a da kake ma mihnatuka sai ka tadris ma mihnatuka almuhama ma mihnatuka alhandasa ko mihna aiki sana'a da kake ka samu kuɗi to sana'a manzo sanama a gidansa a cikin gidansa ita ce ne kula da iyalansa shi idza hadarat as-salatu qama ila as-salati aka kira sallah sai annabi sama ya tafi sallah sannan ya dawo gida kana iya zuwa gidan manzo Allah sama kaga yana shara kana iya zuwa ka gan yana wanke kaya kayan shi sun sun yage tsinke yana taimakon iyalansa aiki ya musu yawa yana taimaka musu amma yanzu wani da zai rikici a ce matar shi ta shinye shi a cikin al'ummar mu dangin shi idan suka zo suka ga yana taimaka ma matar shi a ce ai ta shanye shi sai su ma ta hana shi kara aure in matar shi ɗaya ƙarfi wannan ba daidai ba ne ai dama ana san matan mutum ta shanye shi ma ta kama ta shanye ka ba kana da matsala kowa mata shi ta shanye shi in ma ta kama ta shanye ka ba kana da damuwa iyaka kuma ba a ce ka zama sakare ba kai kuma wannan kuma akwai sakar maza wannan kuma ba daidai ba ne فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حب الصيام إلى الله تعالى صيام داود azumin da Allah ya fi so shine azumin annabi Dawudu alaihi salam wa ahabbu salati ila Allah salatu Dawuda sallar da Allah ya fi so ita ce sallar annabi Dawudu alaihi salam kai irin ta kana yanamu nisfal layli annabi Dawudu alaihi salam wanda Allah ya sifanta shi innahu awwab innahu awwab annabi Dawudu alaihi salam awwab ay tawwab annabi dawud alaihissalam mai yawan tuba ne ga Allah to yana yin bacci na jarabin dare wa ya kuma sulusahu sannan yana kiyamun laili na ɗaya cikin ukun dare wa ya namu sulusahu sannan ya sake bacci na ɗaya cikin shidan dare wa kana ya sumu yauman annabi dawud alaihissalam ya kasance yana azumi yau wa yuftiru yauman gobe kuma ya yin azumi wala ya firru idza sannan annabi dawud alaihissalam baya guduwa idan ya haɗi da nan gaba domin shi da bayan ma shi sukan ce wasu soja ne ku duba fa shine fa soja fa tun can da wa qatala dawud jaluta shi shi dawud alaihi salam lokacin dan karamin soja ne a cikin a cikin asirin na Dalut. Dalut sarki sarki ne Dalut. Allah ya zaɓe shi inna Allah qad ba'atha lakum taluta malikan an anna ya lahu al-mulku alayna wa a ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta ta min al-mal ce sarauta ba ta da alaƙa da dukiya shi yasa daga cikin sharrin demokradiya sai kana da kuɗi ka zama ka fito takara kun ga wannan ta'arudi ne da alqur'ani wa lam yu'ta ta min al-mal ba ba shi dukiya ba shugabanci da alaka da dukiya sai ya faɗi abu biyu da ake bukata inna Allah tafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism inna khayra man istajarta al qawiy al amin amana ba ta yiwa sai da iliminta so da kai ilimi da lafiya su ne ake shugabanci da su ilimi da lafiya lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa su ne waɗannan su ne ilimi da lafiya lafiyar kwakwalwa ilimi lafiyar jiki wanda za ka iya aiwatar da abubuwa da ita domin idan shugaba bai da lafiya shirin komai suna tsaye komai na tsayawa cak ba zai iya yin wani abu ba lafiyar shi yake ririta yake riritawa kuma shi ne wannan annabi dawud alaihi salam wala ya idza laqa jarimi ne shi duk da waccan ibada kuma jarimi ne mun gane yura fi laili fi mihrabihi wa fin nahari fi maidanihi da rana ina fagen fama da daddare kuma yana cin masallaci yana sallah to kunga wannan wannan kenan tanzur ila abqariyatihi sallallahu alaihi wa sallam don Allah ku duba yadda manzo sama yake da gobayya fil inayat bil waqti wajen kula da lokaci wa husni bara'atihi da kuma yadda manzo Allah ta sama yake da girman fasaha kyakkyawar fasaha fi tanzimihi wajen tsara lokaci falam yudayyi'hu lil mawdi annabi sama bai yadda ya bata lokacinsa ba bin nauni da bacci allazi huwa gharizatun wa shahwatun haywaniyyah da bacci gariza ce shi sa dabbobi ma na yi shi ya sama an tashi siffanta mutum in ya cika bacci da wa ake kamanta shi ba da kasa ba wai ana ba mu labari muna yara da wai kasa ce a yanka ta a kama ta a yanka ta a keɗe ta a dasa ko a dafa ta a cikin wuta a yayyanka ta fa a dafa ta a cikin wuta ko a soya sannan a ci shi kenan tana nan har yanzu bata ba sai can kawai a cikin mutum ko sai ta tashi <laughs> kasa kaga za ce abinda ake ce ma gariza abinda ko ka gayyace shi ko baka gayyace shi ba sai ya zo kuma Allah ya halice ka da shi za ce so da bacci malamai sun yi ittifaki a kan cewa gari gariza bacci za ce yana cin abubuwan da ake ce musu al'amalul la'iradiyya abubuwan da ba ka kake gayyato su ba ana bacci amma kuma ku duba musulunci sai ya tsara maka hatta garizan mutum ba a yi amfani da ita yadda ya ga dama ba wa shahawatun haiwaniyatun sannan bacci sha'awa sai ta dabbobi dabbobi ne kawai ta bacci shi yasa abubuwa guda uku ba a san fudul ɗinsu fudulul ta'ami fudulul manami fudulul makala maganar da ta kasance ko kayi ta ko baka yi ta ba ta da amfani ta zama fudulun baccin da ya karu akan ka'ida da masana lafiya suke lissafi ga yana ana cikin nuno ma mutane ana karantar da su daga shekara kaza zuwa kaza awa nawa ake son a rana ka samu bacci in na wuce haka ya zama rashin lafiya ka je ka ga likita sannan in kai kasa da shi zai iya haifar maka da rashin lafiya wannan ita ce ka'ida amma mutum ya zama kawai ya zama munhamikin fin nau kawai shi bacci kawai shi kenan mutum ya tabbaci yadda kasan man shanu wanda rayuwa ce ta banza ba yadda za a yi a sahranar lailan wata hunauman wata bi ba da za ka ne ذاك in je in ɓata dare na ina kallon littafi ina hadda cewa ina abin nan sannan kuma kai kuka kana kana bacci sannan ka ce za ka riske ne in ji zama shari'a هكذا مخشر المعتزل يا فدي رحمة الله عليه كينا تقرع توتكم كنا سنتنا بجيجي ننزيم وتاجي سيم وزمعنا كما وخي ما عادل شيبا زمخشر يا شيبا كي عادل شيبا سأذا يا شيبا سحريل تلقيه العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناق وفريغ أقلامي على أوراقها أهلا ahla min ad-dawka'i wal ushaq ce zauna in ki bacci in ta karatu to ya fi min wasu ghaniyatin wa tsiri a nafi shi ya fi min daɗi fiye da mace ta zo tana min daɗin ko ta zo ta ci ta sumbance ni ko ta rungume ni wasu rihu aklami ala aurasiha sannan alƙalami na ya ƙara ina rubutu ta kawai rubutu nake yi in ta rubuce rubuce ina rubutu ilimi أهلا وأعلى أهلا من الدوكاء والعشاق شيء من الزيادة كوي انظونا إنا في غدا مشعني يقوم ما سبيكي تجيني حتى يتي عبيت صحران الججة ليلا بددر انظونا انتبتي وتديته نوما وقتبتي وتبدي بعد ذاك لحاقي أن انت كيف كاموني فأدلت يتي yi wanda ya wannan tunanin shi ma bai daidai ba da bacci ana son a yi shi amma da tsari sannan walam sirifu ila ibadatin ruhiyyatin malakiyya sannan bai karkatar da rayuwarsa gaba lokacinsa gaba ki wajen ibada wacce ita kuma take da alaka da ruhin mutum malakiyya wacce ita kuma koyi ne da mala'iku na baina baina kenan bal wazana bainal ne sai dai annabi sama ya auna tsakanin abubuwan guda biyu wa ata kullan haqqahu alladhi yastahiqu bihi ya ba kowanne haƙƙin da cancanta da ya bashi bila ifrat ba tare da zakewa ba kada ka zake kada ka zake a wajen ibada karshe ba za ka iya ba wala tafriqin sannan ka tauye kuma ka zama baka ibada يزاكو عندها تارك حتى الفجر فيه إساءة يسامو يسلو لن ننبي قدائب يرن فر الله توشيكي أما بارك حتى الفجر بالليخ قامسا قيام الليل يتاش بدا درقو دا ركعة أقيي بزيبا بالليل كو ركعة ديما يا إن جمت ركعة أفكم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فكم سيدنا معاوي رضي الله عنه يا هل لسو متيني وكري دا ركعة to ba zai iya ba in je ya yi sallar nan guda biyar an yi sa'a su ma ko ba dole bane yi su san wace irin musiba ce Allah ba zai jarabi mutum da ita ba shi yasa sai da komai na mutum ya rikici ba natsuwar zuciya ba zai samu natsuwar zuciya ba zai samu kwanciyar hankali ba ba bin Allah to shine wannan wannan kula da lokacin shine matsalolin rashin kula da lokacin shine babban matsalar sai mu tsaya a nan insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon shin gajiyar wannan lokaci da lokaci wannan nema mai girma da Allah ya ba mu ita wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in